This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24. kai tsaye jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shiri ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murar arewa da alol fm da kuma niyya a yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata a sashen hausa.com ko kuma hausa.com jama'a masu haro masu salamu alaikum sahabo imam aliyu ne da ibrahim jarmai da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin washington dc muke fatan kun wani lafiya bayan labaran duniya muna da rahotanni biyu ɗaya kan ziyarar aiki da ministan ma'aikatar samar da wutar lantarki da gidaje babaraji fashula ya kai jihar plateau muna kuma da rahoto kan matsalar karancin kananzir a nigeria sannan idan muka buɗe layukan tarho muna so musamman masu haro daga jamhuriyar niger su kira su gaya mana yadda shirye-shiryen zaɓe ke tafiya a ƙasar ko yadda suke kallon shirin amma da farko ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarin. Shugabannin siyasa a Somaliya sun amince a kan wani tsari na gudanar da zaɓe a wannan shekarar. Matakin da ƙasashen duniya suka nuna fatan zai daidaita al'umra a ƙasar wadda ta daɗe tana fama da rigingimu. Tsarin wanda aka bayyana yau Alhamis bayan kwanaki biyu na tattaunawa mai zafi a Mogadishu ya tanadi ƙirƙiro da Majalisar Dattijai mai kujeru hamsin da hudu, wadda za a rarraba a jihohin ƙasar. za a rarraba kujeru 275 na 'yan majalisar wakilai ta, ta yanzu ta hanyar amfani da wani tsarin raba iko da aka cimma a tsakanin manyan kabilu hudu na ƙasar da kuma sauran ƙanana za a keɓe kashi 30 cikin 100 na dukkan kujerun majalisun domin, domin mata shugabannin kabilu da dattijai su ne za su zaɓi 'yan majalisar wakilai yayin da majalisun jihohi ko tarurruka al'umma na jihohi za su haɗu domin zaɓen 'yan majalisar dattijan da za su tura magadishu idan an kafa su suka fara aiki ne kuma sai majalisun dokokin su haɗu su zaɓi wanda zai mai gurbin shugaba mai ci yanzu hassan sheikh mahmud wanda aka kafa gwamnatinsa a shekarar 2012 hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa ƙwayar cutar zika wadda ke yin illa ga ƙwaƙwalwar jarirai da aka haifa tana yaduwa da tsananin sauri a yankin kasashen nahiyar amurka kuma tana iya shafar mutane miliyan hudu hukumar ta ce da farko ana ganin kwayar cutar wadda ta samo asali daga sauro a matsayin mara hatsari ga adama, amma ta ci gaba da yaduwa cikin sauri inda yanzu take barazana ga lafiyar al'ummar duniya baki daya daraktar hukumar lafiya ta duniya margaret chan ta ce an fara gano kwayar cutar ne a uganda a shekarar 1947 amma kawo yanzu cutar ta bazuwa cikin duniya kuma shekarun nan ta kasance da matsaloli da suka jibanci hanyoyin aikewa da saƙonni na jikin bil'adama dubban mata masu juna biyu da ke ɗauki da cutar sun haifi yara na ƙasassu a yau alamis can ta faɗa a taron musamman na hukumar lafiya ta duniya da aka gudanar a geneva cewa cutar zika na ci gaba da yaduwa a amurka kuma ta kira wani taron gaggawa na masana da za a gudanar ranar litinin mai zuwa labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohon shugaban kasar ivory coast lauren gbagbo ya ki amsa laifuffukan eh, da ake tuhumarsa da aikatawa a ranar farko ta shari'ar su yau alhamis a babbar kotun kin kadin manyan laifuffuka ta duniya mai sababbu wanda shine tsohon shugaban wata kasa na farko da aka gurfanar ko kuma aka taɓa gurfanarwa a gaban kotun da ke birnin hague yana fuskantar tuhume-tuhumen aikata laifuffuka ciki hada cin zarafin bil'adama wanda suka hada da fyaɗe da kisan kai a saboda rawar da ya taka a rikicin da ya biyo bayan zaɓe a shekarar 2010 da 2011 har mutane wajen dubu uku suka rasa rayukansu masu gabatar da ƙara sun ce bagbo mai shekaru saba'in da haihuwa da kuma wanda ake tuhumar su tare tsohon shugaban reshen matasa na jam'iyyarsa charles blake gold sun kitsa kuma sun kaddamar da mummunan hare-hare akan magoya bayan eh, abokin adawarsa alassan otara bayan da aka ayyana otara a zaman wanda ya lashe zaben fitar da gwani na shugaban kasa. ƙasar sweden ta ce tana shirin korar bakin haure kimanin dubu tamanin masu neman mafaka da suka shiga kasar ta da yawan da ba a taba gani ba shekarar da ta shige wannan adadi kimanin rabin mutane 163 ne da suka shiga sweden domin tserewa daga yaƙe-yaƙe a ƙasashen syria da iraki da kuma afghanistan ministan harkokin cikin gidan kasar anders yegman ya faɗa wata jaridar sweden cewa za a kori waɗannan baƙin hauren ne saboda ba a amince da takardunsu na neman mafaka ba waɗanda aka ƙi amincewa da takardun nasu suna iya barin ƙasar domin raɗin kansu ko kuma za a mai da su da ƙarfi da yaji sweden tana ɗaya daga cikin manyan wuraren da baƙin haure suka dosa saboda manufofinta na buɗe kofa ga baƙi amma saboda tsananin yawan 'yan gudun hijirar da suka shiga kasar a tilas gwamnatin sweden ta fara bincike a bakin iyakokinta tare da neman sanin asalin sabbin baki da ke neman shiga kasar labaran duniya kenan na gama ji daga nan sashen hausa na murar amurka nan washington dc gwamnatin tarayyar najeriya ta kira ga jihohi su kafa dokoki da za su kare hanyoyi da gwamnatin tarayyar ta gina ko take ginawa waɗanda suke ratsa ta cikin jihohin nasu minista mai kula da ayyukan gina hanyoyi da lantarki da kuma gidaje babaraji fashola ne ya yi wannan kira lokacin da ya kai ziyarar aiki a jihar filato ga rahoton da zainab babaji ta aiko mana Gwamnatin tarayya ta ce za ta yi aiki kafada da kafada da jihohi wajen samar wa 'yan Najeriya ingantattun hanyoyi da gidaje. Ministan wutan lantarki ayyuka da gidaje Babatunde Fashola ya bayyana hakan a nan Jos a ran gadi da yake yi na dubawa da tantancewa da ma neman bayanai kan hanyoyin gwamnatin tarayya. Ministan ya buƙaci ƙungiyar gwamnonin Najeriya da ta kafa wata doka a jihohi kan yadda jama'a za su yi amfani da hanyoyi bisa kan ƙa'ida. Da yake ganawa da gwamnan jihar Plateau Simon Lalong, ministan ya buƙace shi da sauran takwarorinsa kan su taimaka wa gwamnatin tarayya ta hanyar sa ido don cimma burinta na samar da hanyoyi ingantattu wa al'ummarta. the Fashola ya ce ana wulakanta hanyoyi musamman yadda manyan motoci ke haddasa cinkoso akan hanya, lamarin da a wasu lokatai ke janyo haɗura da rasa rayuka da dama. Ministan ya kuma yi kira wa 'yan Najeriya da surka tattalin wutan lantarki a gidajensu, wuraren ayyukansu da wuraren shakatawa don tabbatar da canje-canje masu inganci da wannan gwamnati ke kokarin kawowa. Da yake mai da martani gwamnan jihar filato Simon Lalong ya tabbatar da samun takardar bukatar fili daga ma'aikatar wutan lantarki ayyuka da gidaje ta tarayya don gina rukunin gidaje da gwamnatin tarayya ke shirin yi a jihohi. Lalong ya ce kofa a buɗe take a nan jihar filato don samar da filaye da gwamnatin tarayya za ta gina gidajen wa al'ummarta. Lalan ya ce yana farin ciki da wannan matakin kasancewar jihar Plateau ba ta da rukunin gidajen. Ya ce tuni ya sanya hannu don amincewa da ƙudurin na gwamnatin tarayya. Ya kuma buƙaci gwamnatin tarayya da ta biya kuɗaɗen da gwamnatin da ta shuɗe ta jona Jonajan ta kashe wajen gina hanyoyin gwamnatin tarayya a nan jihar Plateau. Tun farko dai sai da ministan ya duba hanyoyin gwamnatin tarayya a jihar Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Ƙungiyar dillalan mai ta zargi gwamnatin tarayyar Najeriya a zaman dalilin da ya janyo ƙarancin man kananzir duk da cewa ana ganin gwamnatin tarayyar ta janye tallafi a kan haka. ta domin ta ƙi ta sakar wa 'yan kasuwa mara su shigo da man da kansu ga madina dauda da rahoto janye tallafin da gwamnatin najeriya ta yi ya sanya fuskantar ƙarin farashin kananzir ɗin daga naira hamsin zuwa naira tamanin da uku kowace lita wanda shine abin da gwamnatin ta amince a sayar da shi gwamnatin da yana mai bayyana cewa janye tallafin zai taimaka samun wadatuwar kananzir don rage wahalhalu a tsakanin al'umma to amma ga abubakar mai gandi ɗakin gari mataimakin shugaban dillalan man fetur na ƙasa ipman ya ce akwai dalilan da ke haifar da ƙarancinsa duk da janye tallafin idan gwamnati ta ga cewa akwai damuwa da yawa a kanta to abin da ya kamata wannan tallafi maimakin a yi mai wani dabaru haka su a ce an cire shi a ƙyale 'yan kasuwa su shigo da wannan mai su da. yadda ainihin ya cincinta yadda kasuwa ke gudana to ke ga idan aka yi haka to insha Allahu za a samu wadatuwan mai. To sai dai ministan ƙasa a ma'aikatar man fetur ɗin Najeriya Ibe Kaciku a wata hira ya bayyana cewa suna ƙoƙarin shawo kan matsaloli da ke fuskantar kamfanin NNPC ɗin musamman harkar mai da ta shafi al'umma. are dealing with NNPC's problems. Therefore, uh, community issues largely fall into the roadmap. ya ce muna kokarin shawo kan matsalolin kamfanin nnpc don haka batutuwan da suka shafi al'umma za su shigo cikin wannan tsari a yayin da al'umma ke nuna damuwa akan karancin kananzir ɗin duk da tsadar da yake yi ga masu alkinta muhalli na koken wannan zai sanya mutane su ci gaba da sada daji don samun itace a matsayin makamashi abin da ka iya shafar muhalli da sauyin yanayi in ji mustapha sadiq jami'i a kungiyar alkinta muhalli ta connected development na yi tattaki zuwa ga ofishin sashen kula da harkokin albarkatun man fetur da aka dora wa nauyin samar da man da sa ido a kan wadatuwarsa sai dai bayan da na kwashe lokaci mai tsawo jami'in hukumar ya kasa cewa da ni uffan Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina Dauda, kamun buɗe layukan tarho domin jin ra'ayoyin yadda shirye-shiryen zaɓen Nijar ke tafiya da kuma batun ƙawance na 'yan hamayya. sa ga lambar da za ku kira mu a kai lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma da farko sai a matsa lamba alamar tarawa wato plus sannan a saka lamba ɗaya sai kuma lambar nan da na kira kamun nan a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla muna da mai kira na farko, wake kira daga ina? Daga jihar Naija. To, ina ɗauka Niger ne. To, bismillah. A'a, sunana Muhammad banadu sai. Na'am. Daga Mariga Lokal Jamman. Ina ba mutanen Nijar shawara su yi goyi da Najeriya akan zaɓe. To, ta yaya? Eh. ta yaya za su yi ko da najeriya ta yi zaɓe cikin kwanciyar hankali aka ba kowa yan shi zaɓe abin da yake so an zauna lahiya da to ma da lamun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu tafi jamhuriyar Nijar ga mai kira daga damagaram halo halo eh, to barka ka dai malam bismillah me a guduma ka guduma ta muna fata Allah sa'a da wannan lafiya kare lafiya Amin amin ah, yaya zaɓen yake tafiya ka samu katin zaɓen ka? Wane isha ya samu katin zaɓe na. Yaushe ka karɓa? Duka da iyali na. Na tun shekaran jiya. Tun shekaran jiya? Eh kwarai kuwa. Ya ɗauke ka lokaci mai tsawo kafin ka samu don mun samu labari wasu kan daɗe a layi ko? Kai ni ko minti ba ni ba. To to to to to. Yaya kana da labarin kana da labarin cewa wasu suna sai da katunan zaɓen su ko dai zance ne kawai? kai wallahi zance ne zance da kai ko zance ba misali katin shi to ya batun cewa kawancen nan da ƴan hamayya suka hada tana za ta yi tasiri eh to da alama in an samu wanda wanda ya da da abin kirki to a cikin waɗanda suka fito takara kana gani ko wanda zai abin kirki to ba ta ban da ko Hamma Amadu to Hamma Amadu da ke tsare eh, a to ai ka san da ke yar jama'a sosai to Allah ya taimako mun gode kwarai da gaske to madalla yanzu kuma bari mu je jibiya jihar katsina assalamu alaikum wa alaikum salam yawa kuna magana da manar mai markaɗe daga nan ango dan marke bidiyo local gamma to malam manir barka kare yawa to me ara dangane da zaben Niger eh muna yi masa fatan alkhairi kamar yadda aka gudanar da zaɓe najeriya lami lafiya aka gama ba tashin hankali to haka muna yi ma jamhuriyar nijar da ainihin al'ummar ƙasar fatan alkhairi allah ubangiji ya sa su gudanar da wannan zaɓe to malama ne ba ku da nisa da nijar ko mm. me yan ƙasar suke ce muku dangane da zaɓen nasu alhamdulillah gaskiya su kansu suna kyakkyawan fata dangane da ainihin wannan zaɓe kamar da yadda muke masu fatan alkhairi to su ma suna son cewa lalle a zaɓen nan lami lafiya lau a gama lafiya shine kawai. amma suna da wannan ɗoki da 'yan najeriya suka yi a wannan zaɓe da aka yi na, bana a cikin watan, watan uku ya su ɗokin nasu yake akwai wani alamar cewa za a yi canji ko dai eh, gidan jiya za ci gaba da wannan gwamnati da ke ci ko me suke kuke ji suna fatan za su samu canji don gaskiyar lamari suna ɗokin wannan zaben zahiri to to malam malam manir mun gode kwarai da gaske da fatan za a tashi lafiya Madalla a huta lafiya. To madalla sannu. To madalla ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC inda aka ta sama karfe hudu saura kusan minti goma sha hudu inda kamar yadda kuka sani yau to ga mai kira daga kebi mai kira daga kebi bismillah in kana jina. Alhaji Sani gwamnati mai kan Alayyahu Argungu. To Alhaji Sani bismillah mai a gudunmawar ka. Gudunmawa ta yan siyasa jihar kabi inda muna yan siyasa na jihar eh inda suna son faɗa kansu da yan siyasa najeriya sun faɗa kansu to in ba za ka son kai wa da ya samu cikin nasara tun da ka ga yan sun yawa to to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma sai mai kira daga jihar benue salamu alaikum wa alaika salam Ina wani ku. An wani lafiya menene gudumawar ka game da zaben jamhuriyar Nijar? Gaskiya ne gudumawa ta abin da zan faɗa yadda muka yi da kadiri ga da ya kamata su masu yi da kadiri da Allah Ubangiji ya sa a yi lafiya a gama lafiya. To Allahumma amina kana da wani aboki dan Nijar ne da ka sani me yake ce ma dangane da wannan zabe in kana da shi? Eh to gaskiya muna da su amma dai a gaskiya ba wanda za su sun suna da maganganun da za su faɗa a ce dai mahukunta sun ji gaskiya. o su me yasa in suka yi magana mahukunta ba za su ji ba eh to ka san mahukuntan afirka sai a hankali <laughs> to to Allah Allah za a yi zaɓe lafiya mun gode kware da gaske ko ba gaskiya ba haka ne <laughs> to ba da la yanzu kuma bari mu nufi jihar Kano Halo mai kira da Kano kana tare da mu to yanzu kuma bari mu nufi Barno Halo mai kira daga Barno kana tare da mu Eh, ina tare da shi to madalla da Allah a rufe rediyon nan ko a nisance shi ko nakan ina jin sa ina jin muryata ah, yana da kyau yau wato menene gudumar ka game da zaben Niger inda kake a jihar Borno kuna makwabtaka da Niger ne ko kana da nesa da kan iyaka eh, to mura ne ka kada oh, to to to kana da wasu yan Niger da ka sani ne sosai eh fata na yana fatan da yake a gama na zaɓe na hanyar lafiya kamar yadda muka yi a Najeriya. To Allahumma amina Allah sa a yi zaɓe lafiya amma ah, me abokanan da aka yan Nijar suke cewa kan zaɓen nasu. To zaɓe suna magana da akan cewa insha Allah su ma za a gama wannan zaɓen na hanyar lafiya. To ma da lamun gode kwarai da gaske a tashi lafiya yanzu kuma bari mu nufi jihar Sokoto. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa ke magana daga. Abubakar Suleiman daga Kalamba yana jihar Sokoto, nigeria To Malam Abubakar barka ka dare menene gudumar game da zaben Nijar? A dangane da gudunmawar game da zaben Nijar. To. Ina fata dai a yi zaɓe lafiya kuma a nemi haɗin kan 'yan adawa yadda kamata. To Malam Abubakar inda kake a Sokoto ba ku da nisa da jamhuriyar Nijar ne? A ba mu da nisa kwarai. To me kake ji da muna kai tsakanin tsakaninmu da lela ne kawai ya abin ya raba mu. To me suke cewa dangane da zaben nasu waɗanda suke fitowa suke zuwa Sokoto ko kuka in kuka je? To mukan ji suna ta dai ana kuntata ma yan adawa gaskiya. To to su yan adawa eh. akwai abin da suke yi don ganin cewa sun kwaci kansu. To ni dai abin da ni ga kamata su haɗa kansu yadda ya kamata. to da mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu nufi jihar Kaduna wa alaikas salam wa ke magana Idris Suleiman to madalla malam Idris Suleiman barka kada dare menene gudumar game da zaben Niger a na dole ne ka san wannan kuma ka san alheri to madalla har yanzu dai muna Kaduna Najeriya an yi zabe lafiya mm. kuma an samu eh, matsalaha wanda kuma ba wani matsalan da aka samu hmm. ko da an samu to an samu gyara yadda ya kamata to ya kamata su ma yan Nijar gudunmawa da zan ba su su yi kokari su tabbatar da cewa Najeriya sun yi zabe lafiya an kuma meka mulki lafiya to su ma su yi haka. E su dama Nijar ba a saba samun su da ba matsala a zabubukan su ba. Eh. Hmm. To ma da lamun gode ga mai kira daga Sokoto bari mu je Sokoto. Eh, assalamu alaikum, ana isa bai ina wuni. Barka ka dai an wuni lafiya. Ah, alhamdulillah. To da wa ke magana? To Usman A Bello Bonkari, karamar hukumar mulki ta jirgin jirgin Sokoto Najeriya. To Haji Usman mai gudunmawar game da zaɓen Nijar. To na farko dai muna kira ga 'yan Nijar da su ci gaba da addu'a da Allah Allah ya ba su ikon zaɓen shugaba na kwarai. A ah, kuma ina son yi amfani da wani dama in kira da su kansu 'yan adawa da ake son sun hada kan suri guda kamar abin da ya faru a najeriya a shekarar ta gabata ana ganin kamar jam'iyyar adawa ba ta yi tasiri ba amma sai ga shi an yi abin da ya ba da mamaki to yana da kyau a ce su kansu 'yan adawa sun haɗa kansu wuri ɗaya sun hissa mutum guda wanda zai ce da a ƙasar su gaba a su da dama za mu ji 'yan nijar suna cewa gaskiya yana da kyau a ce sun samu ɗan mai kishin ƙasa wanda zai hana musu wannan yawace yawace a cikin kasashen afirka ga sunan suna yawo barankan barankan wannan sabu shine mata to kuma yan najeriya akwai kuda yawo ai eh to amma in ka diba dan najeriya yawon shi da bambanci da na dan niger in mun to ba da labun gode kwarai da gaske mai kira daga yola bismillah a gurguje lokaci ya karato To Alai Sabo Ibrahim Santana ne daga unguwar Rundu Jime ta Yola, a Najeriya. Na me ga game da zaben Nijar? To gudunmawa na ina musu fatan alkhairi Allah ya sa a kammala lafiya kamar yadda mu muka samu nasara a namu zaben. To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan kira daga Yola ko Allah kama karshen shirin jin ra'ayoyin naku. Gobe ma rana ce muna fata za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode kwarai da gaske. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. kasar zambia da mali sun sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta 'yan wasan eh, cikin gida da ake gudanarwa yanzu haka a kasar rwanda bayan da suka yi kunnen doki da juna ba wanda ya zura kwallo a rukunin d tun kafin wasan nasu na uku ne dai kasar ta zambia ta sami tabbacin tsallakewa daga rukunin nadi yayin da ita ko kasar mali ta sami wucewa biyu bayan maki daya da ta samu a kunnen dokin da ta yi a wannan wasan a ɗaya wasan na rukunin kuma ƙasar uganda ta hana zimbabwe samun galaba sa'ad da ta rama ƙwallo ɗaya da aka jefa mata a minti na ƙarshe na karawar tasu zimbabwe dai tana buƙatar doke uganda ɗin ne da kuma fatan a doke mali kafin ta sami tsallakewa zuwa matakin na kwata final ababen da duka biyun ba su samu ba don haka ta yi wa Gerard ita da Uganda din daga rukunin na D tuni kuma da aka fitar da Najeriya daga gasar biyo bayan kashin da ta sha da ci daya da nema a hannun Gini wacce ita kam nasarar tata akan Najeriya ta ba ta sukunin samun gurbi a mataki na gaba ita ma kasar Tunisia ta sami tsallakewa daga rukunin C bayan da ita ko ta doke kasar jamhuriyar Niger da ci biyar da nema mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Louis van Gaal ya ce zai iya rasa aikin aikinsa muddin kungiyar ta sha kashi a wasan gasar kofin kalubalenka ta fa da za ta buga a gobe juma'a to sai dai kuma ya karyata rahotannin da suka ce ya yi kudurin yin murabus bayan kashin da southampton ta baiwa united din da ci ɗaya da nema a gasar premier inda ya ce wannan ne karo na uku kenan da kafafen yada labarai suke korarsa daga aikin sa a fagen wasan tennis kuma novak yokovic ya sami kaiwa a wasan karshe na gasar tennis ta australia open karo na biyar bayan da ya doke roger federer da game uku da ɗaya Djokovic wanda shine mutum na farko a duniyar tennis ya doke federa dan kasar Switzerland sau uku kenan a jere a babbar gasar tennis ta duniya. Djokovic dan kasar Sabiya zai kara ne da daya daga cikin wanda ya galaba tsakanin Andy Murray dan kasar Birtaniya da kuma Milos Raonic dan kasar Canada a wasan karshe ta gasar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. To yanzu kuma sai sharhi murya Amurka. wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka amurka ta lashe takobin ganin cewa ta dakile hanyoyin shigar kudaden kungiyar isis wanda take samu ta hanyar sai da man fetur da kuma ta fitaucin kayakin tarihi dangane da haka ne shirin ma'aikatar harkokin wajen amurka na bada tukuici ta yi alkawarin bada tukucin dalar amurka miliyan biyar ga duk wanda ya bada labari da ya taimaka wajen kawo gagarumin nakasu ga cinikaryar mai ko na kayakin tarihi da ke taimakawa kungiyar ta isis wurin samun kudaden shiga kungiyar isis ta sami miliyoyin daloli ta hanyar cinikin mai da ba ta halal ba da kuma kayakin tarihin da suka sato daga siriya da iraki wanda kuma suke amfani da kudaden wurin cin zarafi da gallazawa mutane musamman ma fararen hula wannan shine karo na farko da sakataren harkokin wajen amurka ya ba da umarnin ba da tukwici a kan labarin da zai kawo nakasu ga hanyoyin shigar kudade na kungiyar ta isis duk wanda yake labari game da harkokin mai ko na kayakin tarihi da kungiyar ta isis ke fatauci yana iya sanar da hukumomin reward for justice ta shafinsu na yanar gizo www.rewardforjustice ko kuma a kira lambar waya ɗaya takwas sifili sifili takwas bakwai bakwai uku tara biyu bakwai duk labarin da aka bada za a ɗauki labarin tafkar na sirri tun da amurka ta fara bada tukwici a shekarar 1984 an biya fiye da mutane 80 kudaden da suka shige dalan amurka miliyan 125 ga waɗanda suka bada da sahihan labarai da suka kai ga hana aikata ta'addanci da kuma kame wasu a sa su a gidan kaso ana iya samun mu a twitter a twitter.com slash reward for justice sharhin muryar amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. shugabannin siyasa a somalia sun amince a kan wani tsari na gudanar da zaɓe a wannan shekarar matakin da ƙasashen duniya suna eh, suka nuna fatan zai daidaita al'amura a ƙasar wadda ta daɗe tana fama da rigingimu tsarin wanda aka bayyana yau alhamis bayan kwanaki biyu na tattaunawa mai zafi a magadishu ya tanadi ƙirƙiro da majalisar dattijai mai kujeru 54 wadda za a rarraba a jihohin ƙasar za a rarraba kujeru 275 na eh, 'yan majalisar wakilai ta yanzu ta hanyar amfani da wani tsarin raba iko da aka cimma a tsakanin manyan kabilu hudu na ƙasar hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗin cewa ƙwayar cutar zika wadda ke yin illa ga jarirai ko kuma ƙwaƙwalwar jarirai da aka haifa tana yaduwa a tsakanin eh, da sauri a tsakanin jama'a yankin nahiyar amurka kuma tana iya shafar mutane miliyan hudu tuma da la gaishe ka da kuma haka Allah ka mu karshen shirin namu a daren nan sai kuma can da asubahi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri ciki har da shirin lafiya uwar jiki na Jummai Ali yanzu kama madadin Ibrahim Jermai da Julie Lazargration wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya can da ya rika mata a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.